Karancin maganin jinyar saran maciji a Najeriya ya kasance babban kalubale wanda ya sa ake samun yawaitar mutuwar mutane da suka sami lalurar saran maciji a sassa daban-daban na ƙasar. Jihohin da ke da matsalar saran maciji a Najeriya sun hada da Plateau, Nasarawa, Benue, Gombe, Bauchi, Adamawa da Taraba. Shugaban asibitin da ke kula da saran maciji wani sashe na asibitin jami'ar Jos da ke garin Zamko a karamar hukumar Lantan ta Kudu a nan jihar plato Dr. Titus Dajel ya ce matsalar da suke fuskanta wajen jinyar shine karancin maganin saran macijin da yanzu haka aka daina shigo da shi daga kasar waje. A namu yankin a Zamko a Lantan mukan gan mutanen da sun kai kusan ɗari ɗaya zuwa ɗari da hamsin a kowane wata wanda suke zuwa asibitin da saran macizai. To a kwanan nan dai da shike ba magani mutane da yawa sukan mutu a watan goma kawai mun samu mutanen da sun kai kusan goma da suka mutu da saran macijin saboda ba magani amma idan muna da magani mutum ɗaya ko in yayi yawa mutane biyu ne kadai sukan iya mutu da saran macijin maganin saran maciji yana da tsada eh, akan kawo shi daga kasan waje ne yana iso a nan a tsakanin kudi dubu ashirin da biyar zuwa dubu talatin kowane kwalba ɗaya kuma idan mutum ya samu sara maciji yakan bukata kwalba ɗaya ko kwalba biyu ko kuma idan ya makara waɗansu sukan saya suna jinya a wurare daban-daban kafin su zo a lokacin damuwa ya riga ya shiga sukan karba har kusan kwalba hudu kafin mutum ya yi rai saboda sadan shi shine muna kira ga gwamnati kowane lokaci cewa a yi yanda za a fara yin wannan maganin a nan kasanmu domin lokacin da baturai suka yi bincike da aka samo maganin saran maciji na kasanmu abin da ya kamata ya biyo baya shine gwamnati ta shirya wuri a fara yin maganin a nan haɗa gwiwa da ɓangaren waɗanda suke har haɗa magunguna a ga kaman ko za a iya gudanar da wannan bincike a samar da maganin a nan ƙasan ba maganin da zai yi jinyan eh, saran maciji na najeriya an riga an samu abin da ya rage shine gwamnati ta nemi kudi ta gina wuri baturai suna nan a shirye domin su yi ma mutanen mu koyarwa akan yadda za a sarrafa wannan abin a shekara 2006 shi shugaban kasa na wannan lokacin shi obasanjo ya ba da umarni a gina wuri a fara gyaran wannan maganin a neme kudi kuma daga millennium development goal a lokacin to amma ba bi iya an yi haka ba shi yasa har yanzu abin ya zama matsala saran macizai yana kamun mutane ne da suna kauyuka wanda ba su da kuɗi ba su da muryan da za a ji su lokacin da ana jin su shine lokacin da ana bukatan zaben su to amma da shike bai shafi manya sosai ba ba a samu saran macizai a bariki sosai shi yasa kowa bai kula ba kana ganin kaman ya kamata jama'a su koma wajen gargajiya domin jinyan gargajiya na saran maciji akwai dan matsala kamar yawancin sara macijin yana sa zuban jini ne wani lokaci jini zai zuba cikin kwakwalwa wani lokaci mata tana da ciki sai ta fara zub da jini har ya zo ga aihuwan da zai zo da matsala to idan tana jinyan gargajiya ne wannan akwai masala sosai sannan kuma akwai cututtukan da idan mutum ya samu da sara maciji kamar wanda ake kiran shi da turanci tetanus yakan shiga haka wannan wani lokaci sai a babban asibiti ne inda za a hada maka iska yana shiga maka ana ɗauki numfashinka ana taimaka maka to idan ya zo haka a wajen gargajiya wannan zai zama da matsala shi ya sa in ba dai ya zama da matsala kamar yadda mun samu kanmu a ciki ba jingan gargajiya ba shi ne zai zama abu na fari da mutum zai nema idan yana bukatan a yi mashi jinyan saran maciji ba ya je asibiti yaya jama'a za su kare kansu daga saran maciji idan ka san kana inda ana yawan samun saran maciji ka dinga nemi babban takalmin roba wanda ake kiran shi boot ka sa in za ka shiga gona ka tabbatar ka sa glove sannan kuma in mutum zai yi yawo da dare ya yi amfani da tocila idan kuma za ka kwanta mun san akwai zafi kada a sa taburma koma a kasa kawai ba a nemi wani wurin da ya ɗan yi sama a kwanta don maciji idan ya zo sai ya wuce a kasa sannan kuma a yi kokari a share bayan gida da kyau sannan waɗansu suna sa hatsi a cikin ɗakin da suna kwana mun san cewa ɓera zai zo cin eh, hatsin nan maciji zai bi shi maciji na cikin gida kenan wannan zai zama da hatsari sosai sannan kuma inda hali a yi kokari a yi gini a kewaye shi a sare kofan inda mace zai za su shiga sosai ba ma gwamnati kuma babban rokon shine a taimaka ma manoma a ba su kayan aiki wanda ba sai da hannu za su dinga aiki ba amma a ba su dan e, eh, na'urar da za su yi amfani da shi wannan zai taimaka sosai. Dr. Titus Dajel kenan shugaban asibitin da ke kula da saran maciji a nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.